har yanzu akwai bauta a nijar duk da yawan makaman shari'a na kawar da wannan muguwar tabi'a in ce sakataren kungiyar timidira albarkacin ranar kasa da kasa ta yaƙi da bauta ɗaliban lise isabiri a yamai sun fito sun yi artabo da jami'an tsaro sun fito ne akan tituna domin neman a biya su a lawusa na wata tara za ku ji ƙarin bayani mu kan shari'a na kowace ranar litinin zai mai da hankali kan batun 'yancin samun afuwa ko afuwa wata dama da kundin tsari ya keɓewa shugaban ƙasa. Canzu ga labarin naku daki-daki, Afirka ta maza ta gabatar da tsare-tsaren ayyuka na aiwatar da yarjejeniyar Paris a yayin taron bangarori na yarjejeniyar tsari ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi COP25 karo na 25. da za a buɗe yau litinin a madrid a ƙasar spain dukkan bangarori masu ruwa da tsaki na yarjejeniyar paris domin ci gaba tare da tattaunawar ƙasa da ƙasa ta yadda za a ƙarfafa ayyuka da za su taimaka wajen rage kaifi da kuma abubuwan da za a amince da su domin fuskantar sauyin yanayi. yammacin afirka na daga bangarori da ke cikin wannan shawarar kuma a shirye suke domin aza domin a tasu da kuma rawar da za su taka wajen yaƙi da sauyin yanayi na duniya a cewar wata sanarwar ƙungiyar sai da yawo. Wata tara kenan babu alawus shine dalilin da ya tura ɗaliban isa bere a nan ya mai fitowa a kan tituna yau da safe domin bayyana ɓacin ransu, amma kuma jami'an tsaron 'yan eh, kwantar da tarzoma suka tarwatsa su ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa. Jallo Maryama ta je wuraren da an kai artaban kuma ta samu hirar ɗaya daga cikin ɗaliban ga abin da yake cewa. Watanni tara suka yi ba a basu wannan ɗan alawus da gwamnati take bayarwa ba. Ɗalibai ne na Isa Beri a yau da safe sun kaddamar da yajin aikin haɗe da shirin gwano don haka ne jama'an tsaro suka kawo ɗauki. Da suka fito sun fara kone-konen tayoyi da karya ganyen itatuwa. A lokacin ne jama'an tsaro suka kawo ɗauki inda suka yi ta musu ruwan barkonon tsohuwa. Haka kuma a gadasa ɗaliban makarantar sai Misiri ta wato sun fito da safe domin yin Allah wadda da rashin azuzuwa a cikin wasu makarantu in je Rafik Abubakar Saktar Jiran na ƙungiyar ESN rashin Agadas. A ƙasar Nijar duk da makaman shari'a da niyyar siyasa da ake da domin yaƙi da bauta har yanzu matsalar akwai ta a cewar sektoran ƙungiyar Timidira wata ƙungiyar ƙasa ta Nijar da ke fafutuka domin kawar da bauta albarkacin ranar ƙasa da ƙasa domin kawar da aikin bauta a duniya da ake bikinta yau biyu ga watan Disamba Ali Buzu a cikin rahoton Nafisa Adamu. Al'adar bauta har yanzu akwai ta a Nijar bisa waɗansu nau'o'i uku. Na farko dai akwai waɗansu ƙabilu da suke da bayi kamar buzaye larabawa da tubawa inda duka ƙadarorin bawan na mai gidansa ne. Sannan akwai wani nau'in bauta a cikin yankin zabarmawa da wani nau'in bauta na wahaya da ake samu a cikin yankin jihar Tawa. Kuma a nan kilomita goma sha takwas da Yamai mun samu irin wannan al'amari inda yanzu haka akwai waɗansu ƙararraki da muka shigar zuwa ga kotun sai da yawo. A Nijar akwai wata doka da ta haramta bauta da kuma kundin tsarin mulki na shekara dubi da goma shi ma ya hana bauta. Akwai wata aniya da shugaban ƙasa ya saka a gaba ita ma ta hana bauta. Amma duka da haka ana ci gaba da samun bauta a Nijar. Wannan ke nuna cewa akwai inda wata matsala take. Fassarar Muntari Muhammadu kenan jarida mai 'yanci kwarewar aiki da kuma ka'ida shine taken bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta ƙasa da aka yi bikinta a ranar Asabar wacce take karo na shida wacce kuma take da take tunatar da sanya hannu kan da shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu kan sanarwar nan ta Montaigne de la Table a ranar 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2011 wata dama ga ministan sadarwa da ya sanar da babban aikin tsarin talabijin ta zamani TNT da za a kare a farkon shekara ta 2020 da kuma wato matsa lamba ga shugabannin kafofin watsa labarai da su amince da yarjejeniyar haɗin gwiwa cewa da convention collective da za ta kyautata makomar 'yan jarida. Michel Deji ya haɗa mana wannan rahoto. ranar 7 ga watan Maris na shekarar 2014 ne aka girka ranar incin 'yan jarida. Wannan shekarar wata dama ce mai mahimmanci ga 'yan jaridar kasar Nijar. na yin bayanai akan 'yancin 'yan jarida a cewar shugaban kwamitin shawara Ibrahim Haruna. Idan aka yi la'akari da shekara 2017 takwas za a ga cewa an samu cikas da dama a kan walwalar aikin 'yan jarida kamar a yayin zanga-zangar ɗalibai inda aka ta farma 'yan jarida da kuma rufe gidajen yada labarai daga ma'aikatar kula da haraji. Sai gashi a shekara tara ta zo da shiga wani sabon salo na tafiyar zamani akan kafafen yada labarai. Sai dai har yanzu yanzu yanayin da 'yan jarida suke aiki a cikinsa bai sake da komai ba. Ƙasar Nijar ta yi iyaka ƙoƙarinta don samar da dukkan sharuɗan da suka dace don fito da ƙwararrun 'yan jaridu masu inci a ƙasar Nijar. A cikin wannan hali ne gwamnati ta yanke shawarar girka tsarin tafiyar yaɗa labarai a cikin wata fasaha ta zamani inda ayyukan suna kashi 60 cikin 100 duka waɗanda abin ya shafa su kusan kusanto mu mu saka hannu a cikin makonni biyar. Tattaunawa kan batutuwan da suka danganci fasahar yanar gizo da kuma aikin 'yan jarida su ne sauran muhimman abubuwan wannan ranar. Ta gaida Rakiya Arimi da Mintari Muhammadu cikin fasara haka kuma albarkacin ranar ƙasa ta 'yancin 'yan jarida abokin aikin mu Michel Deci ya hiranta da wasu 'yan jarida da masu ruwa da tsaki a fannin sun bayyana halin da suke ciki na aiki da ra'ayoyinsu kan 'yancin jarida sosai a Nijar. Shekaru takwas bayan sanya hannun shugaba Isufu Muhammadu kan sanarwar Montaigne de la Table ya ɗauki niyyar wato bunƙasa 'yancin 'yan jarida a Nijar ta hanyar soke laifuffukan da ɗan jarida ya aikata wajen aikin nasa ko zargi ko kuma wato shari ga dai rayuwar wasu daga cikinsu da Michel Deji ya tattara mana. Abu na farko shine a ƙara inganta samar da yanayi mai kyau ga aikin 'yan jarida, mata da maza da suke faɗi tashi ba dare ba rana don nemo labarai. Abu na biyu ya kamata masu kafafen yaɗa labarai su taimaka wa 'yan jarida a cikin yanayi mai kyau. Shi zai sanya 'yan jarida su yi aikin su na ci gaba al'umma. Ya kamata 'yan jarida su yi aiki da 'yancin da aka basu ba wai don an ba su 'yanci ba su shiga wasu harkoki da su shafe su ba. Gwagwarmayar da muke shi ne 'yan jarida su samu kayan aiki ta hanyar dokar tallace-tallace da waɗansu dokoki da kuma baiwa 'yan jarida horo su samu jagoranci su aiki da kyau wajen neman labarai. Matasa masu ɗaukar nauyi domin aikin matasa masu ɗaukar nauyi domin 'yancin jarida shine taken a ranar ƙasa ta 'yancin 'yan jarida karo na shida a ɓangaren cibiyar raya al'adun ƙasar Amurka a nan Yamai. daraktar cibiyar ta karama 'yan jaridar Nijar bisa ga aikin da suke yi ko daushe ta da jaddada goyon bayan ƙasar Amurka a Nijar. Madan Sanciya Fubi wato a cikin rahoton Michel Deji. Zama ɗan jarida ba abu ba ne mai sauƙi, balle ma wannan lokacin mai wuya ko da yaushe labaru suna fito mana ba dukansu ba ne gaskiya kuma ba dukka ba ne ake yi don jama'a. Labarun kullum suna bunƙasa kuma wasu masu rikitarwa ne da wuyar ganuwa. A zahiri ma shine muna ganin abubuwa da dama masu ban takaici wasu sun gwammaci 'yan jarida kar su yi aikinsu. Ofishin wakilin ƙasar Amerika ya ƙudiri goyawa jaridanci baya. Muna tsammanin ci gaba cikin jaridanci shugabanci ba tare da wata takura ba kwanciyar hankali da aminci su tabbata cikin shugabanci na gari kuma bangare ne mai muhimmanci na haɗin gwiwarmu. Haka albarkacin ranar an gudanar da tarukan karawa juna sani guda biyu zuwa ga ɗaliban makarantar Iftik eh, guda 25 da kuma matasa 30 daga yankunan Nijar domin su halarci gasar da ake kira Mayor Jan Blogger du Nijar kuma za a ba da tukuci a ranar 3 ga watan Mayun shekara ta 2020 albarkacin ranar 'yancin jarida ta duniya. Adadin sabbin masu cutar kanjamau ya ragu da kashi 70 cikin 100 a Nijar, in je ministan kiwon lafiya albarkacin ranar 1 ga watan Disamba da ake keɓe domin yaƙi da sida a duniya. jaridar lusari ta kasa ta tayo ta da safe ta rawaito labarin da ke nuna cewa adadin cutar sida na kan raguwa a nijar idan aka kwatanta da shekarun baya a shekara ta biyu an samu masu cutar shida bisa bakwai a shekara ta takwas adadin kamuwar karshe ta vs sida daga uwa zuwa ɗanta da ke da kashi 22.54 hudu cikin ɗari a shekara ta dubu da goma eh, sha biyu ya dawo a wato a kashi sha biyu da dugu talatin da ɗaya cikin ɗari a shekara ta dubu da goma sha takwas. Wata majami'a da wata majami'a wata majami'a ta 'yan ɗarikar Protestant da ke hantu kura kan iyaka da Nijar ta ce karo a ranar Lahadi da wani mummunan hari na wasu mutane da ba a tantance su ba in ci ofishin magajin garin yankin fada ngurma a cikin wata sanwa da afe ya rawaito harin da ya yi sandiyar mutuwar mutane goma sha hudu tare da jikata wasu da dama daga cikinsu akwai yara. Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 93.3 zangon FM. a tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a ballai Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. yan sai kuma rahotonmu na ƙarshe 'yancin samun afuwa ko afuwa domin wato mataki ne da kundin tsarin mulki ya tanada wa shugaban ƙasa kuma shi kaɗai ne ke da wannan hurumi na aikata shi wannan afuwa tana iya kasancewa ta mutum guda ko ta naɗi ko kuma ta jama'a ko ma asirance wata dama ga shugaban ƙasa na yin amfani da yin afuwa ga duk wanda ke zaman kaso domin karin haske a cikin filimu na harkokin shari'a na kowace ranar litinin juju bari muhammadu mamman lawal ya amsa tambayin balkisu hamidu Yafiyar laifi wata dama ce ko hakkoki da ake bawa mutum ɗaya ko sama da haka. Wannan daidai ne a ƙarƙashin shawarar shugaban ƙasa kawai. Ƙarin bayani tare da Majista Bari Muhammadu Mamman Lawal. ‘Yancin yafiya ko kuma yafiyar wata dama ce da rahama ga mutum da ake tuhuma aka yanke masa hukuncin shari'a. A cikin wannan hanyar ne wasu suke samun yafiya daga shugaban kasa Sannan wannan yafiyar tana iya kasancewa mutum ɗaya ko kuma jimlar shama'a. Shugaban kasa yana iya yafiya wanda aka yankewa hukuncin zama gidan kaso na gabaki ɗaya hukuncin gidan kaso ko kuma wasu watanni ko kwanaki na kasancewarsa a gidan kaso amma idan ana son a yi wa mutum yafiyar ta karɓu sai wanda hukuncin ɗauri ya tabbata a kansa kuma aka aiwatar da hukuncin kuma ya kasance duka waɗansu hanyoyin ƙorafi ko ɗaukaka ƙara sun ƙare A wani lokaci ne shugaban ƙasa zai iya bayyana incin yafiya? Samun yafiya daga shugaban ƙasa yana daga cikin ƙa'idojin dokokin kundin tsarin mulki, inda mafi mafi yawan lokata ana yin yafiya ne a yayin wasu manyan sabga na sallolin ƙasa inda shugaba ya iya amfani da wannan damar ya yafe wa wasu 'yan gidan kaso kamar misali a lokacin sallar samun 'yanci sallar ranar samun da ƙasa ta zama jamhuriya ko lokacin ƙaramar sallah ko sallah babba da dai sauransu. Wa ya kamata ya amfana da falalar yafiya? A ƙa'idance sai mutumin da aka yanke wa hukuncin aiwatar da manyan laifuka kamar laifin yaƙi da laifi ga al'umma da laifin barazana da tauye haƙƙin ɗan adam da kuma laifi saɓawa dokokin kare haƙƙin ɗan adam. E Shin dokar yafiya tana watsar da hukunci kwata-kwata? A'a, 'yancin samun yafiya ba ta shafe ga baki ɗaya hukuncin kisa, saboda hukuncin kisa kullum yana na a cikin takardun mutumin. Sai dai yana baiwa mutum dama a share masa wani sashen aiwatar da hukuncin kisan, ko kuma dukkanin ga baki ɗaya aiwatar da hukuncin kisan. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.